sp Gambo isa ya ce 'yan sandan sun samu kiran gaggawa na neman kai ɗauki inda aka sanar da su cewa ga barayin daji can saman babura a kahiyal cikin garin bugaje na karamar hukumar jibiya za su yi aika-aika nan take kuwa 'yan sandan suka durfafi wajen aka yi musayar wuta da misalin karfe 11 da rabi muka samu labarin cewa an ga 'yan ta'adda dauke da bindigu kira ak-47 kuma sun yi wa wani ƙauye da ake cewa kahiyal a garin bugaje na ƙaramar hukumar jibiya sun masa ƙawanya kuma za su ta'addanci a wannan gari allah ya ba mu nasara mun samu labari da wuri jami'anmu suka tafi da su da 'yan bijilanti 'yan sintiri na bugaje kuma aka fara waɗannan barayi inda aka yi musaya wuta da su mun yi nasara inda muka kashe har lahira biyu daga ciki kamar yadda kuka gani sannan mun samu wannan bindiga da kuke gani ak-47 ga ta nan da kuma harshashi guda uku a cikinta ya ce bayan da 'yan sandan suka yi nasarar fatattakar sauran barayin yanzu haka wasu jami'an 'yan sanda na can suna duba ko za su iya gano karin gawarwaki tare da kira ga mutanen yankin da suka yi rahoton duk wani da suka gani da launin da ba su yarda da shi ba ya ce kwamishinan 'yan sandan jihar ya yaba da irin kwazon jami'ansa ganin yadda ba shan ruwa ba ketare hanya 'yan sandan suka fatattaki waɗannan 'yan bindiga har suka yi nasarar kashe wasu su ba da ƙoƙarin da 'yan sanda na anti-kidnapping suka yi da su da 'yan banga na jibiya a wannan bajinta da gwarzantaka da suka nuna sannan yana kira ga al'ummar jihar katsina da a ci gaba da bawa jami'an tsaro 'yan sanda da sauran jami'an tsaro haɗin kai domin a murkushe 'yan ta'adda da ta'addanci daga jihar katsina ya bukaci mutane da su ci gaba da ba jami'an tsaro haɗin kai wajen gudanar da ayyukansu yadda ya kamata daga katsina abdullahi garbajani labarin liberty